assalamu alaikum amin wa alaikum salam malam sunana ismail yan jafar ɗaya daga cikin ma'aikatan afirka hausa tv sunana hamza muhammad to malam hamza muhammad gaskiya na ji daɗin haɗuwa da kai da kuma kasancewa a cikin wannan yanayi na ranar juma'a wanda muke cikin azumin watan ramadana na matukar godiya to malam hamza muna wani shiri ne mai suna mafita muna ɗan tambayoyi kaɗan wanda bai wuce ɗaya hudu zuwa uku ba mm. akan irin halin da ake muka tsinci kanmu a cikin wannan ƙasa ta mu Najeriya musamman ma na hauhawar kayan masarufi da tsadar rayuwa da ake ciki a wannan kasar wani irin shawara za ka bayar da kuma ya kake ganin za a samu mafita a cikin wannan al'amari eh to shawara na anan shine gaskiya shugabanninmu sun san duk halin da muke ciki so sai dai suna sake kiran mu cewa mu yi haƙuri in Allah ya yarda ko mu ya kusa zo ƙarshe hmm. so ina fata dan Allah wannan magana za mu yi nan za su saurare mu kuma su ji abin da muke faɗa domin talakan Najeriya shi ma ya samu mafita so ina gana wa magana kenan da kuma dan Allah su duba wannan halin rayuwar tsada da muke ciki hmm. su ya hakuri su share mana kukan mu dan nan gaba kaɗan gaskiya in ba sun dube mu ba gaskiya ba mu gaza ba so dan Allah su ya hakuri su share ma talaka kukan shi daga inda muka fita muka kare kuɗi a kansu dan su share mana kuka kuma yanzu sun bamu a cikin wani hali so dan Allah su yi hakuri su dube talaka Malam Hamza Muhammad kace ko eh, a cikin kana da sanin cewa an dakatar da sanatocin shugaban sanatocin arewa a birnin a cikin makon da ya gabata gaskiya ba ni da labarin wannan ba an dakatar da abdul ne bisa zargin da yake akwai tushe da aka yi na tiriliyan uku da bakwai a cikin kashe kuɗin shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu wanda hakan yasa aka dakatar da shi har na tsawon wata uku shi kuma daga bisani ya yi a jiya ne dai alhamis aka kaddamar da naɗin abdul aziz yar aduwa shine shugaban sanatocin arewacin Najeriya na jihar Katsina inda aka kaddamar da hijiya a matsayin shugaban sanatocin arewacin Najeriya Abdul Aziz Yar'adua hakan ya biyo bayan tsige Abdul Ningi da aka yi da kuma bai abinan suspension na wata uku hakan yasa daga bisani Marabus. amma ya kake gani a wannan zargi da yi a cikin cewa an yi shushen triliyan uku da dubu bakwai amma hakan ya zawo aka dakatar da shi na tsawon wata uku menene kake gani a cikin wannan abin an yi babu lauje da nadi eh to gaskiya ka san wani lokaci gwamnatin su suka san kansu hmm. don wani lokaci da ka ga abu ne ma na gaskiya da aka san mutum shine da laifi hmm. so in sai ba ɗaukar mataki ba za a ɗauka mataki akan wanda abin da ya faru ba hmm. so amma tunda wanda har aka kama muna fatan gwamnati za ta ɗauka mataki kuna kuma kuɗin da ake zargi in ma daga gaske ne za a san hanyar da za a yi a dawo da wannan kudaden domin hmm. talaka ya samu yarwar don in ka duba duk kuɗin talaka wani aka kwashe a wannan wajen so da Allah gwamnati su yi wani abu akai in ma mataki za a ɗauka sai a ɗauka mataki akan wanda abin da ya faru so ma shawarin kenan malam Hanzu Muhammad mun gode da ka bamu dama muka zanta da kai da kuma jin irin naka guduma da kuma shawaran da zaka bayar amma al'ummar Najeriya dama na kiraye-kiraye a gwamnatin tarayya da babban murya ganin cewa an kawo musu masalaha tare da bullo musu da hanyar da zai kawo a taimaki talakawan Najeriya amma idan ba a manta ba a makon da ya gabata shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ka kudirin cewa akwai hanyoyi da yake bi na matakai daban-daban wanda ake sa ran a cikin wannan watan insha Allah za a fara samun sauƙin rayuwa musamman ma ganin yadda shugaban ya fara kawo aka fara saita farashin kayan abinci a sassan Najeriya daban-daban hakan ya kunshi cewa shugaban ƙasar Najeriya yana aiki tukuru wajen ganin cewa da al'ummar Najeriya cikin wannan halin da suke ciki amma kai ya kaji farin ciki ganin cewa an bayyana cewa a buɗe bodan Nijar da Chadi da Kamaru da masu sauransu. Eh to inda da samun inda magana haka ne da mu yi murna matuka da gaske dan an bude bodan dan talaka ya samu mafita da dama dan yawancin kayan abincin mu za a dinga shigar mana da shi so in haka ne muna fatan Allah ya taimake su Allah kuma ya tabbatar muna da alkhairi kuma Allah ya sa hakan ya yi masu. To Malam Hamza Muhammad mun gode da fatan nan gaban mun sake zartan ka zaka ƙara ba mu lokacin ka. Insha Allah. Allah mana jagora. Allah ya samu dace. أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونوره ونصره وبركاته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده السلام عليكم جماعة أتكن شرم من يوم wadda muka saba gabatar muku a dukkan azumin watan ramadana wanda muke ware duk ranakun juma'a muna kawo muku wannan shiri na hasken musulunci yau muna tare da mandiyata wani shahararren malami ne sannan kuma ɗan wasan barkwanci ne amma kuma Allah ya ƙara yasa da masani a fannin addinin Islama da haka ne sa wannan shiri na hasken musulunci ne zai zanta da malam mandiyata da kuma ɗan tambayoyi da masa domin fahimtar da al'umma da kuma wayar da kan al'umma kaɗan daga cikin insha Allah za ku ji daga sa kamar haka assalamu alaikum bala amma alaikum assalam da fatan wani cin ƙoshin lafiya eh. ya kuma ibada alhamdulillah to da farko malam zan fara sanin wane ne kai kuma wani irin matsayi ka taka a cikin wannan fage na ilimi da kuma irin gwagwarmayar da kuke yi na faɗakar da mutane da ma kama da kuke wasan barkwanci da ma sauransu inda duk wasan da kuke na barkwanci kuna isar da saƙo ne al'umma na fahimta da kuma faɗakarwa to wannan karo gashi mun zo mun ziyarce ka a ce wannan shi namu na hasken musulunci domin maka tambayoyi game da yadda ake gudanar da ibada musamman ma a cikin wannan azumi na watan ramadana malam muna suna muna suna maka tambayoyi da ba su wuce ɗaya biyu uku zuwa hudu ba insha Allah eh malam ka dan daga ka domin ba su sauraro su fahimce ka sosai na'am na'am na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim hmm. alam ahada alaiku ya bani adama ala tabudu da shaitana la laqawlun adamu bihin a shi musulunci abu ne mai sauki amma idan da tambaya hmm. dan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce a abu uku kar a barka a guda daya na farko ka zama mai neman ilimi na biyu ka zama mai tambaya hmm. na uku ka zama mai sauraro to idan baka cikin wannan wahuwa jahilu Eh, to tambaya ta gaba mm, malam tambayan da muke so mu gabatar maka a cikin wannan maudu'i da muka zo na wannan shiri na hasken musulunci tambayar zamu na farko shine kamar wannan dai tambaya ne kamar zan ci an wuce amma ba a wuce shi ba wanda abu ne mutum ya kamata ya fara yi daga zarar an ce an ga azumin watan ramadana e wato shi kasan abu na addinin musulunci ya zo komai a tsare ne shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya riga ya kawo mana komai a tsare hmm. na farko idan an ce watan ramadana ya kama ba wai za ka je ka ci abinci ne ka kwanta ba ka ce hmm. wai za ka yi azumi ba a'a shi azumi akwai niyya hmm. kuma niyya za ka iya shi da dukkan yaran da ka iya ko ba gaskiya ba aw ne yawman wa 20 yawman hmm. yawa zaka dau azumi da daniyar zaka yi 29 ko kuma 30 hmm. yawa to shine ka san ba wai kawai dan yi azumi gobe dan yi azumi gobe ba a'a akwai niyya an baka sani ba sai ka je kai tambaya ko ka tambayi malam to malam ga mutanen da kuma ba akwai mutanen da cikin al'umma wanda azumi bai dubta kansu amma za su iya ciyarwa shi kuma wai ne wayannan wani irin mutanen eh to idan azumi ya kama hmm. ba ka dama da za ka iya azumi kana da lalura hmm. za ka iya ciyarwa hmm. eh, akwai ciyarwa to malam game da akwai wasu kurakurai da yawa gaskiya wannan dadima na sun yi tambayoyi a kansa to Allah sabon musamman ma mutane da dama akwai wanda ba su fahimci yadda ake wankan janaba ba matan mu da mazajen musamman kuma wannan gaskiya abu ne wanda dukkan wani abu in ba tsarki gaskiya ko ibada ce in ba tsarki ba ta yi ba domin tsarki shine ginshiki ko ce maka tubali na gaba kowane abu bayan niyya eh. to a ah, shi addinin musulunci hmm. Allah ya ce ka sane ni kafin ka bauta mini hmm. ko ba gaskiya ba hmm. a ah, shi dai wankan janaba abu ne mai sauki ai shine ka tashi zaka ɗebi ruwa a buta kuma ba ma ruwa a buta ba duk inda ruwa yake mai tsarki ko da ruwan kogi ne in za ka yi addu'a za ka iya faɗa a ciki shine addu'ar za ka ce na waitul gusul jinafati fararar kafal hadasi akabar karatun wankan janaba kenan eh to in kai wannan ko da ka faɗa a cikin kogi ne wankan ka na tsarki yayi ka fahimta to ka san abu ne da baka sani ba sai ka je ka kai ba kuma akwai ka san akwai wanka na salama wanda za ka iya ɗaura alola kafin kai waka? za ka ɗaura kai alola ne in ka gama alolar ba za ka wanke kafa ba sai ka gama wanka sai ka wanke kafa to alola ta yi kuma wanka ya yi za ka je ka ibadar ka wasu ma sun ce daga nan za ka iya wuce ka yi da masallaci eh eh shi kwarai eh, eh ka san ah, ilimi ko ne hmm. ko to wannan duka abu ne mai sauki amma rashin tambaya ka sa mutane a halaka hmm. to amma da kamar fanni irin na iri idi da ake fa shi kuma menene rasa da kuma abin da ya kamata a ƙara faɗakar da mutane da kuma kara musu roman niyya akan shi eh falala ne mai ƙarfi hmm. dan akwai mala'ikan Allah hmm. da ya ce ina ma da ya duba falala guda uku hmm. ya ce ina ma shi ne mutum ne na farko zuwa duba mara lafiya asibiti na biyu zuwa makabarta na uku shine zuwa tafiyar sallar idi to sallar idin nan kuma ya za a yi dole sai ka yi wanka ai ne wankan sallar idi na karamar sallah shi shine wani talgusulun idatul fitri ka gane sai ka wankan ka tsaf sai ka tashi ka sa kayan ka tufafin ka mai kyau idan ba kai sabo ba sai ka nemi farar tufafin ka ka sa Hmm. saboda ubangiji yana alfahari da wannan ranar dan a ranar sallar idi ubangiji da kansa ne yana kiran mala'iku zai ce ku zo ku ga al'umma ta sun ansa kira na yana murna hmm. an tare saboda dantazan al'umma nan ana sallah hmm. ubangiji da kansa zai kira mala'iku ya ce ku zo ku ga al'umma na sun ansa kira na to iya jin daɗi to dan haka sallar idi in ka yi azumi sallar idi abu ne mai falala kuma duk dan musulmi ya kamata ranar idi je murna yi eh, wannan sallar idin domin farin cikin ubangijinsa hmm. an fahimta to malam ina ga dai karshe ne a nan shirin da dakata na hasken musulunci sai mun ƙara ziyartar ka a ranar juma'a mai zuwa in Allah ya kai mu da rai da lafiya in har kuma shirin ya biyo ta kanka daga ni wanda zan dauki wannan shiri sunana Ismail M Jafar da tare da ni da malam Mandiyata wanda aka fi sani da Mandiyatan aiki ku kasance tare da mu a cikin mako mai zuwa na ranar juma'a in Allah mai kowa mai komai ya kai mu cikin ikon Allah a sha ruwa cikin koshin lafiya